sauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mitoci 2531 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar nijar a voa africa akan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu hanyar Alfa rediyo da ke Kumasi za kuma iya cin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko sashen hausa hausa.com masu gabatarwa. Madina Dahiru mai shanu. Tare da ni Sarfil Hashin Gumel. Duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi, inda a yau ma za mu duba batun ƙauracewa makaranta da yara suke ba tare da sun kammala ba. To ko me ke janyo hakan? Wasu talauci ne ke hana su yaransu a makaranta, wasu kuma sakaci ne. To wanda sakaci ne za a zaburar da su a gwada musu muhimmancin karatu. Wayanda kuma aka gane cewa suna tsananin talauci akwai tallafi musamman madalla a daidai lokacin da yawan yara suke wato yaran da suke cewa makaranta ke karuwa a najeriya za ku wato za ku ji wani mataki da babban bankin duniya ya ɗauka a jihar Bauchi domin sake farfado da ilimin. Kwarai kuwa Sarfilu, haka zalika za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku game da hanyoyin da ya kamata a bi domin bunƙasa ilimi a ƙasashenmu na Afirka. Sai ku biyo mu don jin wannan duk a cikin shirin yau da gobe. To Madalla da farko zan fara ne ta jihar Bauchi inda babban bankin duniya ta ya gudanar da wani taron bita kan ilimi domin bayar da su wajen farfado da ilimi a kasar. Wakilinmu Abdulwahab Muhammad ya zarci taron bitar ga kuma abin da ya haɗo mana. A Najeriya bayanai na nuni da cewa yawan yara maza da mata waɗanda suka kauri cewa makaranta ba tare da sun kammala karatu ba ya yi sama daga miliyan goma da dubu biyar zuwa miliyan goma sha uku da dubu biyu. wannan bayanai sun fito ne daga asusun yara ta majalisar ɗinkin duniya da kuma gwamnatin najeriya a wani binciken da suka gudanar da ke nuni da cewar a duniya ƙasar najeriya ta zarce dukkan kasashe a yawan yaran da ba su sami damar kammala karatu ba daga cikin abubuwan da suka janyo karuwar yara da ba su iya kammala su ba sun hada hadda rashin kuɗi addini da kuma ko in kula da wasu iyayen ke nunawa da kuma rikicin boko haram a dangane da wannan yanayi ne babban bankin duniya a shirye-shiryensa na ba da tallafi ga fannin ilimi ya kaddamar da taron bita wa malaman makarantu a jihar bauchi darakta mai kula da shirin ba da horaswa wa malamai a hukumar ilimi ta bai daya jihar bauchi malam garba isa ya yi tsokaci kan abubuwan da suka kawo samun yawatar yara da ba su iya kammala karatunsu ba. To dalili abubuwa suna nan da yawa na farko har yanzu maganan wajen addini ta wani gefen eh, za ka ga yana nan sannan kuma wato rashi wato talauci da wasu abubuwa hakan nan suna nan wadda yake sa yaran nan ba su zuwa makaranta na uku akwai kuma yanayi na zamantakewan jama'a wanda yake wasu ba hankalinsu ne a wurin ba Eh, sun fi son su tura yara gonaki da sauran wurare haka ko su bar kowa ya je sana'an hannu ko wani abu haka wayannan suna daga cikin dalilan da ya sa ka ga Eh, eh, abubuwa muna baya kwarai da gaske to namun kasudin wannan taro wannan taro wato kika kamar yadda muka sani ne bincike da aka yi an samu bauchi state tana daga cikin state na karshe jihohi na karshe waɗanda yaran su ba su zuwa makaranta wannan shine dalilin da ya sa aka tashi haikan aka bi aka bi wurare world bank da ina ne domin a zo a samu a ga yadda za a gyara wannan to kaman akwai haɗin gwiwa ne na wannan shiri da kuka yi? Eh, ainihin ma kuwa wato wannan da ka gani shirin nan da ka gani wato shiri ne na bankin duniya. Shiri ne na bankin duniya da za su tabbatar cewa lalle an dawo da yara cikin makaranta maimakon su je suna ta fita waje to su dawo makaranta bayan sun zama makaranta wa wa'yan ba sa makaranta ko kana makarantar allo ne ko kana yawo ne ko ba ka komai ka dawo makaranta a sa tabbatar cewa an shigar da kai makaranta kuma ba shigarwa ba don da an shigar to a tsaya a ga cewa lalle an ba da karatun kuma yaron ya zauna har zuwa gama makaranta duka man yawan yaran da yake ba su zuwa makaranta jihar wato sun fi miliyan guda sun fi miliyan guda yaran da ba su zuwa makaranta a jihar Bauchi eh. to yanzu wayannan mutane da kuka zo kuna ba su horo takamaimai menene za su je su A abin da za su yi shine tun da mu bauchi har yanzu kamar da muka yi magana da farko ana samun matsaloli wajen yara da za su fara iya karatu daga aji daya na firamare zuwa aji uku to saboda haka aka lura da haka shi mai girma gwamnan jihar bauchi eh, bala abdulkadir muhammad kauran bauchi ya ga lalle ya kamata a yi wani aiki a yi wani abu a wani hoɓɓasa na musamman wanda lallai cewa fa wannan da muke baya wajen karatu na lallai mun tashi mu haika mun tashi mun yi shi saboda haka su wani da muke kwarantar da su za su tafi a ƙauyuka a kara a local governments su za su je su zauna za su tattauna za su kuma ba da karatu wa malamai eh. to ainihin mutanen da kuka dauko a waɗannan ƙauyukan da suke fama da wannan matsalar ne za su yi ko kuma dai a'a cicciro su ne bisa suna da wani kwarewa ne na iya cusa wannan ilimin da ake so. To wa'annan da ka su muka ɗebo su nan muta guda sittin mutum wato ƙwararru ne ƙwararru ne akan gudanar da karantarwa na firamare wato yadda yaro zai iya yin karatu. To su in muka zo wannan aka yi wannan kwana uku su kuma za su tafi can ƙauyuka za su tafi duka local governments kowane local government za a je a sake tara malamai malamai wanda yake malaman nan da za mu koyar da sunan gaba za su kai dubu uku da ɗari uku da tamanin da biyu to daga dukkan local governments an riga an zaɓo wayannan to wayannan ƙwararru da ake sake motsa su a tare da musu kaimi to za su je insha Allah su saukar da wayannan ga wayancan malamai saboda ya zama na jihar Bauchi gaba daya kamar yadda gwamna yake so ko ina ta amsa ta wannan abu an ci gaba da karantar da yara kuma insha Allah za su samu canji. Malam Nuru Ahmed darakta mai kula da shirye-shirye a hukumar ilimi ta bai daya jihar Bauchi ya shaida mini irin matakan da aka dauka don tallafawa iyaye da zai sa su amince da barin yaransu zuwa makaranta. To, kamar yadda aka sani wasu talauci ne yake hana saka yaransu a makaranta, wasu kuma sakaci ne. To, wanda sakaci ne za a zaburar da su a gwada musu muhimmancin karatu. Wayanda kuma aka gane cewa suna tsananin talauci akwai tallafi musamman wanda gwamnati ta bayar ta wannan hanyar wanda ana kiransa conditional cash transfer. Dan wani dan dan insani ne kaɗan ka za a rika yawan mutane saboda su rika lura da yansu su je su makaranta na wannan tsawon wata tara ko shekara guda ɗin da zamu abu sannan kuma an zo sabon shekara kuma sake duba wani tsarin har ila yau. Mm. To da yake wannan abu gwamnati ita ma ta fito wani kira kake da shi wa iyaye don su yi amfani da wannan dama. To ina kira wa iyaye dai su lura su gane mutum ba iya tafi da hannu ɗaya. sai ya haɗa biyu saboda haka su tallafa gwamnati ta tallafa sannan yaran sai su samu karatu idan iyaye ba su saka ido ma yaran ba ko da yaran sun je makaranta ba za su koyi karatun ba kaga a ta cimma ruwa ba kenan daga bisani na ji ta bakin malaman da babban bankin duniya ya ɗauki nauyin su domin farfaɗo da matsayin karatun yara a jihar bauchi to sunana iliya isa haruna daga alkalin local government to abin da ya tara mu a nan shine an tara mu ne mu master trainers wato waɗanda za mu je mu koyar da maluma mu koyi waɗannan sabbin dabaru bayan mun koya mu koma various local government guda tara ɗin nan wanda dama nei ba ta yi kaftarin su ba mu koyar da waɗannan maluma waɗannan sabbin dabaru eh. um, a jinka menene yake kawo kin amincewa ko iyaye su ta yaran su makaranta gaskiya abubuwan zai mu ce suna da yawa kaɗan dai daga cikinsu shine na farko akwai talauci wanda ya addabi iyayenmu musamman waɗanda suke karkara wanda ba sa da wani abun yi sai dai su sa yaran su je su yi talle abun da za a ci ma ko abun da za a yi ɗauraya da shi sai yara sun yi talle kuɗin da suka samu kuɗin da shi za a yi amfani da shi wajen yin cefane da ko kuma yin ɗauraya din to kaga idan iyaye gaskiya ba su da kuɗi tura yara makaranta ma yana da ɗan matsala abu na biyu kuma shine musamman mu waɗanda muke arewacin najeriya musamman na karkara ɗin nan ba samu wayewa na sanin muhimmancin ilimi da yawa ba to gaskiya yana daga cikin waɗannan suna daga cikin dalilai da suka sa yara ana samu ba sa zuwa makaranta wasu kuma sai sun fara su yanke a hanya sunana dr mahmud muhammad daga kwalejin ilimi ta aminu sale da ke azare da wannan program din shigowarsa zai taimaka wajen yadda za a gano yaran da ya kamata a ce suna makaranta ba su je ba so idan an gano su sannan kuma zai taimaka wajen mai da su makaranta idan aka mai da su makaranta sannan kuma ya tabbatar da an yi sun zauna sun yi karatu har zuwa a ƙarshe. To ku za ku je ku koyar da wannan dabaru ne da kuwa muka nan ko kuma ya? Eh sannan daga cikin abubuwan da za mu koya a nan shine zan da dama a kamar yadda tsarin ilimi na ƙasa ya nuna yaron da yake a makaranta firamare aji ɗaya biyu uku ana so a kantar da shi ta harshen yaren iyayensa. so a wannan shi za yanzu abin da za mu koya a nan mu karanta shine akwai mu karanta da late street yadda za a karantar da yaran ta yaran iyayensu sannan kuma a sirka da yaren turanci shi na ake kira bridging. suna na jimai gajere idan mun koma garuruwan mu za mu koyar wa malaman primary school ne da headmaster da supervisors waɗanda su suke dealing directly da ƙananan yara to su kaman akwai wani dabara ne da za ku cusa musu wanda don an ce yara iyaye ba sa kai yaran su makaranta da ku je ne ku sa iyaye su kawo yaran ko kuma dai ya su iyaye suna kokari fa gaskiya mm, especially maganar school feeding din nan ya sa yara da yawa suna zuwa makaranta ciyarwa da ake ciyarwa da ake yi nan ba mm, eh. Eh. gaskiya mun gode mun gode sosai eh. wannan din ya sa yara suna zuwa makaranta sosai sosai to yanzu ganin cewa dai haka ah, menene kuma za a yi don a dore da tabbatar da shiga wannan karatu da ake so a yi to abin da zai dole da shi shine a ci gaba misali yanzu idan aka aka yabo dan su malamai aka yi training din su to sai a sake ɗiban wasu malamai kar training din ya tsaya ya kamata kamar bayan wata uku sai waɗanda aka musu dan musu refresha haka saboda ajizanci irin na dan adam abubuwa ana manta su to a kaman kowane tam haka sai a dan yi training din malaman kowane tam haka eh kuma ya kasance daga malaman su ma um, ba wai waɗanda aka training din kawai ba a riga ba wasu ma ana training din su mm, in dai gwamnati za ta iya gaskiya hakan ɗin zai kyau saboda musamman malaman primary aji ɗaya aji biyu da aji uku a ce sun samu wannan horaswan zai taimaka mana sosai a jihar bauchi abdulwahab muhammad murya amurka daga bauchi a nigeria da Abdulwahab. In anjima jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Tambayar mu ita ce, ta wace hanya al'umma za su taimaka wajen ganin an farfado da ilimi haka yake madina domin masu raro za su iya kiran mu kai tsaye ta wannan lambar alamar tarawa ɗaya bi sifili biyu bi fili biyar bi shida biyar biyar muna nan muna jiran ku. To madalla ga kira ɗaya madina mun samu da wane ne kuma daga yana yake kira? Kai kuna magana da Sada Sa'idu ne daga nan daura. To daga daura Sada Sa'idu to yau dai ka ji batun da muke magana. Abinda ake magana ta hanyoyin da bunƙasa ilimi. Hmm. To hanya ɗaya ce. wata hanya ce? Yana da kyau a ce 'ya'yan masu mulki da na saraki da na talaka kamar yadda aka saba a baya. Hmm. Ya zama da suna zama aji guda suna karatu. ta haka zai zama da cewa wannan masu mulkin za su rika sa ido a wannan makarantun su rika tabbatar da menene ake yi hmm. a ce akwai ɗan es da kuma ɗan sabes duka suna cikin wannan ajin guda to kana ganin hakan zai taimaka sosai za su rika bibiyar abin da ke faru a makarantar saboda sun tabbatar da cewa 'ya'yansu suna ciki Na'am. To amma sai aka waye gari a yanzu mafi akasari idan firamare ce headmaster shi kan shi yaran suna private school ta yaya za a yi mai da hankali akan jajircewa akan da a tabbatar da cewa sun samu ingantaccen ilimi To madalla mun gode sada sa'ir daura to kin ji abin da <laughs> Ga wani kamar mun samu wani kira ko sarfilo. Eh akwai kira wane ne kuma daga ina? Wane ne daga ina? Salamu alaikum kana magana Jibril Umar Labas. Salamu alaikum kana jin mu? Jibril Umar daga ina kace? to da alama Alliance ya goce eh, kwarai da eh. gaske wato eh, sada sa'idu daura ya yi magana sosai cewar wayo ko da haidin master ma mm. ƴaƴansa suna <laughs> makarantar kuɗi <laughs> kamar yana ne oke mun samu wani kira daga kwantagora to bismillah muna jin ka daga kwantagora muna jin ka wane ne kan layi Haji Aisha kana ba injiniya mai gero makeri lulu kwantagora jihar Neja. To masha Allahu muna jin ka. To yanzu ne buɗe filin filin gaba sa'ad da kuke magana akan shi ba saboda an yi labarai da ɗan wuce filin jonori. To muna magana akan ilimi ne yau kuma tambayar mu ita ce ta wace hanya kake ganin al'umma za su taimaka wajen ganin an farfado da ilimi. Eh to gaskiya al'umma su ma suna kokari amma duk da an kai kokari in gwamnati ba sa hannu ba akwai an a samu an Na'am. Kana ganin kai nan gwamnati ya kamata ta eh, ƙara ina jin ka eh, na ke tambayi na ce kana ganin kamar gwamnati ya kamata ta ƙara gyara tsarin karatu da abubuwa kenan gwamnati ya dace da gyara tsarin karatu malamai dai a biya musu bukatocin sannan makarantun ne ɗalibai suna zama ƙasa ba ko tebura ba bantuna gaskiya akwai matsala sannan kuma iyayen yara kuɗin pts sun za abin da sun ka sun ka zama sai a ga yara suna son a yi jarabawa akan kuɗin PTA ɗari biyar biyar ɗin nan kai wani magidanci kiriya da yaro shida ko biyan makaranta ake sai ya biya kuɗi sai ga yara a hana zama jaraba akan kuɗin PTA to ya dace gwamnati ta taimaka waɗannan abubuwa a zan ka magance su malaman makaranta duk sun su a ka biya musu su kuma su ta ma ɗalibai. Na'am. Wato ya yi magana mai. ya yi magana mm, sosai. daga tuba ga kira daga Jos kafin mu tattauna abin da ya faɗa wani ne daga Jos. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Amin wa alaikum assalam. Ya sunan malamin? Malam Safilu sunana Alhaji Kabiru Highlanders daga garin To Alhaji Kabiru ta wace hanya kake ganin za a iya inganta al'umma su inganta ilimi yanzu a wannan zamani? Am kana jina malam Safilu? Mun na jin ka. Am ni farko dai zan iya ce maka gaskiya an bar mu a bayan mu arewa a bangaren karatu wannan gaskiya ne. To abin da ya kamata mi malam sarfiru shi hmm. kowanne uba kamar yadda ya san zai nemo abinci ɗansa ya ci hmm. kuma zai nema masa gurin kwanciya to ya zama na wajibi mu yi kokari mu ga cewa yaran mu sun yi karatu magana ta gaskiya sannan shawara ta biyu malam sarfiru hmm. ita gwamnati kuma inda hali in zai yi ta yi mana kokari kamar yadda ake yi da dan da ana tilasta wa iyaye cewa yaro su yayi karatu ko da dan waye to inda zai yiwu a dawo da wannan lokaci ina ga aka bi wannan hanya insha Allah malam Sarfilu kowa zai wadata da ilimi amma an bar mu a baya gaskiya an mana fintin kau da mm. fatan za ku tashi lafiya. To mun gode kwarai da gaske da wannan shawarwari da ka bayar. To muna da wani kira mm. daga Kebbi wane ne kan nayi? Hajiya kina magana da ɗan Asabe mai fata daga Yauri jihar Kebbi. To Malam ɗan Asabe muna sauraron ka wacce ta wace hanya kake ganin ya kamata a bi a farfado da ilimi? To abubuwan da sun yi ma arewa da baibayi an ce yunwa arewa talauci arewa a matsalar mata masu mutuwa wurin haihuwa arewa kuma gashi uwa uba rashin ilimi rashin karatu na yara kanana na'am kuna tare da ni ko muna tare da kai ina jin ka to kin gani lokacin da nake primary school idan exercise book namu ya kare na littafan ku kenan sahi ne ko na turanci mm-hmm. za ka kai ofishin headmaster idan ya duba ya cika zai ansa sai shi dan yagi alaman dai ka kawo an baka wani sabo amma wannan abin ya zama tarihi littafi uwayen yara ke saye uniform uwayen yara ke saye muka je secondary school hatta school fees ba mu ake yi haka amma wannan abin yanzu kuma ya zama tarihi to ta yaya ilimi ba zai tabarbare ba yanzu mu fara daga primary school malaman nan sun koma kaman bayi yau in kika ga aka ce wanga ai ma'aikacin gwamnati ne mm. ya wuce rigan shi da hwaci wando da hwaci mm. malamin primary school ne albashin bai taka kada ya karya ba sannan ba a bashi albashin ga lokacin da yake bukata wani za ki same shi malamin makaranta ne yana da mata biyu da ya takwas wani mata uku to malamin primary ya zama almajiri kuma sannan tushen ilimi daga primary school ne mm. sai ki ga yaro ya gama primary school in an ce maka what is your name bai sani ba ya rubuta sunan su ma ya gagare shi haka ne hatta secondary school din zaki ga yaro ya gama secondary school ba shi ya rubuta miki lata da tuwanci haka sai aka ɗebe yara daga makarantun gwamnati aka kai su na na kuɗi can kuma na kuɗin abin bai to da alama na asaba kana tare da mu layin ya goce layin ya goce bari ya faɗa abubuwa masu ya faɗa sosai ku kware ku dan na dau wani note akan abin da ya faɗa eh. bari mu je Gombe dai tukunna wani ne akan layi da Gombe to da alamu babu to kin ji wani abu da yake faɗan cewar ilimi ya lalace eh, gaskiya yadda ya faɗa ko albashin bayar da ake albashin da ake biyan ma'aikata hmm. ba bai taka kada ya karya ba kuma kin san cewar ginshikin ilimi shine tushe wato makarantar primary din daga nan ake farawa idan babu wannan to babu na gaba to yanzu yanzu malamin makaranta yana ganin kamar ba a biyan shi wani abin kirki ta ya zai samu ya ji daɗi ya koyar da yara kwarai ko akwai matsala to ga kira daga Jos ya samu wani ne akan layi daga Jos ne Garba daga Jos To Malam Hassan muna jin ka ta wace hanya kake ganin za iya inganta ilimi yanzu a wannan zamani namu. A ilimi ya taɓa ni abin da ke lura nake gani shine mm. a sa state of emergency a kan ilimi kawai. Gabaki ɗaya kenan a arewacin Najeriya ko Najeriya gaba ɗaya. Gabaki ɗayan aka sa musamman na primary ɗin nan. To kin ji a kafa doka ta ɓaci. A don aka sa. Mm. In aka sa sannan kuma gojiyar ma da ake na ilimi. Mm. Bai ta karaya karyawa. kare da yawa ana ganin su yadda suke tafiyar da ilimin su amma najeriya ina na hmm. manya na yara na mara na yara na kuma talakawa na talakawa wanda kuma ba sa zuwa ba sa zuwa hmm. da za a ne ga miliyoyin yara wallahi musamman da safe a kasuwa yaro zai ziki ne da kasuwa hmm. tun da safe har yamma yana yana yaro ne a ba kawai yana ta yawo kenan garan ramba Allah Allah dai kawai To amin bana Hassan mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. To kin ji idan ba a samu akwai mutum ne akan layi? To bana jin akwai kowa akan layi. To kin ga wannan lamari gaskiya mm. abu ne da ya kamata a ce an mai da hankali daga al'umma har gwamnatin har duk masu ruwa da eh, tsaki kan akwai. Har su yaran da ake kai su makaranta su yadda wannan ya faɗa ya ce su mm. je su yi ta yawo ba sa mai da hankali. Gaskiya. to idan an ma kashe kuɗin ku ba ku mm. mai da hankali kun yi karatun bakin ga an yi asarar kuɗi idan malaman sun je suna kokarin su yi diddiba albashin ba wani mm. abin nan din su yake ba wani abu ne da bai haɗa ga kowa da kowa ya fito ya tsaya a tsaye ya taimaka mm. idan kai makocinka ka ga dan makocinka ba shi da halin da zai kai dan shi makaranta za ka iya taimaka ka ce to duk da yake ne ba shi garin ba amma zan iya ragewa ko wani abu haka a taimaka wa juna akwai hanyoyi da dama da ya kamata a zauna a tsaya a duba to kin ga kamar kudancin najeriya ina ji sun duk lokacin da ake kididdiga za ka cewar sun fi yawan masu ilimi masu zuwa makaranta mm. to na rasa dalilin da yasa hakan yake faruwa a ce arewacin najeriya yadda muke da masu ilimi muke da fitattun mutane da kowa da kuma abin da bamu da shi to ni yanzu kasa abin da ya fi damu na masar filu kamar yadda ɗaya daga cikin waɗanda suka kira ya faɗa mm. yawancin matsalolin ma in ka tsaya ka duba kullum kullum me yasa mu kullum sai a ce arewa komai aka ɗauko sai a ce arewa komai mu kaɗai ne ka gane magana ya kamata mu mu kanmu mu yan arewa mu zauna mu yi kanmu faɗa saboda wani abun ba wai daga gwamnatocin mm. mu bane daga mu din ne mu ma muna wato shi gyara yakan fara da kan mutum daga kan mutum ya kamata mu mu gyara kanmu idan kai baka gyara ba to ya zaka yi tunanin wani zai gyara to akwai ina ji muna da wani abuwa da aka sa a facebook ko tambaya ce kika yi ko kuma eh tambaya na saka a facebook wasu kuma sun bayyana sun ba da amsa to bumar an karanto ka yan daga cikin miji to da za mu fara bari mu faro daga amina adamu malam madori ya ce yau da gobe ikon allah hakika wannan magana haka take domin ilimi baya inganta sai da gudunmawar iyaye haka shi mm. kuma mayor muhammad yusuf ya ce gaskiya ban amince da wannan magana ba domin kuwa ni ga ne ba jiyau ba akwai ma'aikata da gwamnan jihar mu ta kaduna ta dauka mm. waɗanda ba sa aikin komai sai bin anguwa-anguwa mm. suna duba yara in ma ba a sa su a makaranta ba nan take za su tafi da su su yi musu rijista sannan a ba su uniform su ci gaba da zuwa makaranta. To ana yin haka wannan mataki ne gaskiya da ya kamata kowa ma ya dauka. ce ana yin eh, wani a jihar Kaduna ba to masha Allah Allah ya sa sauran guraren ma kuma a ci gaba to sai kuma rikayya Usman Fari Jebo cewa ta gaskiya in bera na da sata tofa da dawa ma na da wari <laughs> ganin yadda su ma malaman makarantar ba sa koyar koyarwar yadda ya dace don haka muna wa iyayen mu da namu laifin wajen tura mu zuwa makaranta na haka muna fatan hukumomin kula da ilimi da ke kasa za ta gaggauta ɗaukar matakin magance wannan kalubale to kin ji fa abin da ya samu kenan mm. madina to masu sauraro a nan muka karshen shirin namu na yau sai kuma yanzu sai kuma gobe idan Allah ya za mu ba ku dama ku kira yanzu a madadin Daniel Brown wanda ya bada umarnin shirin da ma ya injiniyan mu na yau Malam Dan sai kuma wadda ta na gabatar da shirin Madina Dahiru Mishani ni Sarfila Hashin Gumel nake cewa mu kasance cikin Life, yeah.